واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين سيومنا سافير الأمير ashirin ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wadda ta dace da ashirin ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyar Allah ya sake kaddara haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka na juma'a na cibiyar jama'a fi zalfin gida wai kamata sunna ta kasa reshen ƙaramar hukumar boko da ke nan hausa fata cikin garin boko ƙaramar hukumar boko a jihar benue nigeria domin dole daga yadda muka tsaya a tafsiri bangaren mata kuma wannan shi ne wai ta ce haduwa ta sha biyar da fatan Allah su ba wa ta'ala yi mana jagora wannan haduwa Allah ya sa mana albarka a cikinta ya sanya mana ya cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da sura ya ta duniya da lahira Allah ya sa ta zama sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmai muna cikin سورة الصف سورة sura ta أجير a jerin surori 28 da suka كجرة bayan hijira ta ɗaya a asalin saukar alkur'ani ta ɗari da goma sha da ɗari da tara asalin saukar alkur'ani kuma karatun da ya gabata mun tsaya karshen tafsirin aya ta takwas yau da izinin Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta tara da fatan Allah ya taimake mu ya sa mu dace sai dai kawai gabanin nan akwai yan tambayoyi da ya kamata mu amsa wannan ce assalamu alaikum malam dan Allah a fahimtar da mu menene hukuncin mace ta huda hanci malam na ya ce na huda hanci amma na ce masa ya yi hakuri sai na tambaya ne hukuncinsa a musulunci kafin da yi lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya halici mace kuma ya bane ta yar kwalliya ma'ana ita mace yar kwalliya ce kada yin kwalliya ta yi ado abin da za ka iya ganin akwai cutuwa ita akan ta yi kwalliya sai ka ga babu cutuwa wajen ta za ta iya daure wannan abin ta yi huda hanci yana daga cikin kwalliya ado musamman da waɗansu al'adu suka mata suke yi yarinya tun da aka haife ta kawai da ake huda kuke za ku ga huda mata hanci waɗansu sai mata ta girma da kanta sai ku ga ta je ta yi shi harkar huda hanci malamai sun tattauna a kansu kusan malamai suna da maganganu guda hudu akan haka akwai malaman da suke cewa haramun ne kwata-kwata ba ta da hanci musamman suka ce ina cikin alama ta sauya halittar Allah cewa idan mace ta yi haka to ta sauya halittar Allah ke suka ce wannan kuma yana daga cewa abin da shaitan ce zai rudu wannan al'umma ko yayin annabi Adam su yi ya yi rantsuwa zai umarce su da sabon Allah za su nuna hula kulluwar dabbobi da sauransu da suka ce wannan hula kunnan dabba tunda ana yi babu wata bukata to kamar haka ne mace idan ta huta hancin da shi ma babu bukata saboda haka haramun ne mace ta huta ta saboda su za ta saka wani abu suka ce ba bukata sannan musamman shi hanci ina da hatsari fiye da kunne a wajen huda shi sannan hanya ce da mutum yake biya ya numfashi lalata shi yana iya kawo matsala ko tsaiko a wajen abin da ya shafi numfashin ɗan adam ko ya ringa shiga da fita ta wurin da bai kamata a ce ana samun shiga da fitarsa ba wanda hakan zai iya haifar da wata iska wanda za ta shiga cikin ɗan adam ba tare da ana buƙatar ta ba ko kuma ta shiga ba ba inda aka tsara ta shiga ba da haka za ta iya cutar da shi suka ne da abubuwa su suka ce yin hakan haramun akwai waɗansu malamai da su ma suka ce haramun ne amma idan in mace ta buɗe hancin zai cutar da ita Ɗan ta zai cutar da ita ko kuma ya zama da shuhura wato a ce duk da su ba zai hula wajen hanci ce ita da yi wani abu wanda za ta sha banban da sauran matan garo wannan kuma Allah ba mu rayuwa cikin karatuka. za mu zo mu ga menene abin da ake ta sauran shuhura wato tufafi da shuhura wannan ta wannan bangaren ne suka saka a ciki misali yana daga cikin sharaɗan tufafin ya mace har ma da ɗa namiji kare zama saurin shuhura tufafi da shuhura ba ana maganar tsadarsa ba ba ana maganar ƙimarsa ba a'a a ce mutum ya sauki tufa wanda ya sha bambam da mutanen garinsa gaba ɗaya to wannan ainihin matsala ce wanda wasu malamai sun kalle ta ta wannan bangare suka ce musamman in mace in ta yi za ta cutu ko kuma a ba da ta bace dukkanin su babu mai ma wannan hula hanci to yi suka ce ta aikata haram wannan masu cewa haram kenan akwai masu cewa makaruni ne an kyamaci mace ta huda ta sai dai eh, idan ta huda babu laifi saboda ita mace yan kwalliya ce za ta yi kwalliya za ta yi ado da haka in ta ga cewa idan ta yi ado ne gare ta suka ce wanda babu laifi amma dai ba shi babu buƙatar sa babu buƙatar a huda hanci saboda a sa wani abu suka ce ko musamman idan ba al'ada kuma ce misali akwai wanda a duniya al'ada su ce duk ya mace ma ta huda mata hanci misali india pakistan wannan yankin ta tasirin nan duk ya mace sai kun ganta da gudajen hanci wata sai ki ganta da guda uku gudajen hanci ko a tsaye haka ko a kwanci haka ɗaya biyu uku ko ɗaya biyu daga ƙasa ya saba ko daga sama ya ƙasa wata guda biyun hancin gaba ɗaya ɓangarorin guda biyu za ta gudu da abin da to suka ce eh, mace da ba al'adar su ne. huda hanci amma sai dai suka ce ta aikata abin da yake makaroni malamai da suke da magana ta rubu suka ce mubahi ne halal ne musamman idan mutum ba za ta cutu ba to babu laifi in ta ga cewa hanya sai ta kwalliya ta ado ta ce babu laifi shi ke zai ta yi bambancin waɗanda suka ce ya halatta da waɗanda suka ce makaruhi ne ya an kyama shi ya makaruhi wato akwai wani shi wani nau'i wani birbishi na laifi na zunubi amma abu ba bahi babu babu komai idan mace ta kuna hancinta a fahimtar waɗannan malamai fahimtar malamai ta hudu waɗanda suka ce musaadini an so idan mijinki yadda ya fi ki huda kunne da suka ce an so ki huta ya halatta kuma an so a wannan yanayin idan ba za ki cutu ba kuma babu wani makaruni wanda in kin yi zai same ki kuma hakan zai takaita ganin mijinki zuwa gare ki dan kare je wani yanzu haka a kasuwa yanzu haka a ofis yanzu haka a gona yanzu haka a wajen nema lalle wata mace take zuwa da kullajjan hanci sai ba shi sha'awa to sai zai da ke so yake ki ke ma ki huda naki to idan wa da zaka kare shi ga murin kallon wancan mata to ya halatta ki suka ce musulhabi ne an so ki huda saboda me saboda Allah ya halatta namiji ya aure ki saboda ki kare masa duk abin da yake wata alaka mara kyau tsakaninsa da wata mace to idan abin ba saban Allah ba ne sai ne ba suka ce ba laifi sai sai ki saboda a samu wancan hikima ta tabbata alayi ha abin ina yawo ne tsakanin waɗannan hukunce-hukunce guda hudu abin da yake mafi kyawu shine in ba al'adar ki bace idan in kin yi ba za ki zama daban a cikin mutane ba ko mijinki zai iya haƙura ga abin da ya fi karki wannan shi ne abin da ya fi amma idan ba zai iya haƙura ba akwai matsala kuma ke ba za ki tunu ba idan kin yi wannan kuma a ce an so ɗin ki babu wani abu sai ki insha Allah ina fatan an gane wallahu a'lam wanda ta ce assalamu alaikum malam dan Allah a yi mana bayanin bayani akan goyon yara ta sake ta dan Allah sai ko matsalar matan zamani wanda ita ce matsalar ilimi zama hujja yake akan ku ba hujja gare ku ba da yawa idan kin san abu ba za ki yi shi ba saboda ke riga kin developing wani tunani wanda kike da shi kada ce ke din kin zama ba gidajiya ko kin zama ba kauyiya ko kin zama ta zamanin da ko ke din biki waye ba ko abin da ya kamata haka abin da ya kamata ina fatan mun gane kan ka sani wannan abin in kin yi ba ladan zaki samu ba idan biki ba ba zuri biki kai ba sai dai ba za ki sami ki samu ki ba ɗa tarbiyyar da ya kamata a bashi yadda yake ake so ba saboda ne ina daga cikin ma'anar a baiwa yaro tarbiyya dan Allah ya raya shi ya rayu ya zama yana rayuwa a cikin salihin wato iyayensa da kuma iyalansa ma'ana duk abin da zai zama to amfani ne ga iyayensa ko ga iyalansa zai yi kokari ya kawo musu wannan kuma ana fara shi tun ma daga lokacin da za a fara shirye shiryen neman aure zuwa lokacin da ciki zai shiga zuwa bayan an haifi yaro zuwa tarbiyyar da za a fashi har yi girma Na aka wuce ga waɗannan sirrin gaba ɗaya babu inda shari'a ba ta ajiye wani point na abin da ake so a yi ba kun ga dai farko wajen neman aure musulunci ya so ka nemi ma'abociyar addini wannan ba wai mace ce kawai ma'abociyar addini ba shi ma mutum ya zama ma'abocin addini ina fatan mun gane da yasa aka ce mace saboda ita ake nema to da haka aka ce ka nemi ma'abociyar addini amma shi ma sai mai addini dan saboda ne almar'u ala dini khalili mutum yana rayuwa ne akan addinin abokinsa to mata tana da wani aboki fiye da mijinta miji yana da kawa fiye da matar shi Allah ya sa kun gani don haka rashin sa'a idan ke kina da addini miji ba shi da addini sai ya rasar da addini saboda yawancin mace ita ce ban namiji idan kika yi rashin sa'a shi yana da addini idan aka yi sa'a kina da addini shi ba yada sai zama so kina da shi amma dai abin da ya fi faruwa shine aka san haka ba duk mace ce take iya jan ra'ayin mijinta idita ba sai dai ta tafi shi da haka mata yawanci muna samun koke-koke da wajen mutum ya ganki kin yake yi ku musabaka bare ki ta birge shi dan dirin ke birge shi yanzu ya kashe kuɗi a wuri amma kike rashin sa kin je gidansa wata uku wata hudu wata biyar ba ke ba lawa ba karatu kake da Qur'ani su suna ka wannan kuka ko ta gaya maka wallahi malam ni gaba da yin aure litinin da alhamdu duk ta duniya ta azumi amma tun da ta zo gidan miji na ya hada ni Allah ya sa kuna gane wallahi malam ina kiyamun laili amma wallahi tun da ta zo da ta zan sallah sai ce wai wai kaza kaza kaza kaza ya hada ni kiyamun laili to da haka ake so a ringa samun ma'abota addini ko da ba zai baka ba zai hana ki ba to sannan ita harkar goyo da ake cewa wannan abubuwa ne waɗanda suke yanzu ga shi nan goyon ma ne ma ake a prohibitin nashi kamar haramun ne menene za ki ɗauko yarinya ita ce na da ɗanki ke sai ne ki karɓe shi ba shi mama kawai ki ba ta shi ta goya shi wani abu ya faru a america just a two years time ba wai dogon lokaci aka ɗauka ba yaro ne ya shiga ɗakin babansa ya ɗauko pistol zai harba goshi Uwar ta haife shi me ya faru uwarsa ce take wa uwar goyonsa tsawa ta da mata faɗa sai ga wannan matar. ita kullum da safin ta tashi ta fita ba za ta dawo ba sai dare dan da za ta zo ta ne wa su ne masu gida dan da za ta zo ta ne wa matar gida hayaniya tana abin nan kawai sai shiga ɗakin baban shi sai na kofi suwa ita wannan uwar goyon tasa ita ce ta gane abin da ya yi sai maza ta je ta rike shi ita ki gane sun kai shi sun kashe fansa. dan me za ta mutu ne mana hayaniya a gida sai ne biki fada uwarsa da ta haife shi ita zai ajiye kan wannan goyo ya tashi idan ba ki san muhimmancin goyo ba ki san haka goyo yake da muhimmanci to ko a wai ku yanzu wai kauyanci ne ma wai kuma bari ku wani bala'i da ya same ku mata ku ya hakuri wai yanzu wai mama ma wai uwa ba ta son ta fada wai sai dai ta suke ta matso wai ta ba yaro kin san ma'azar ɗa ya tsoron mama daga jikin ki kai tsaye kin san ma'azar wani? kina jin a banza Allah su wa ta'ala babu na dole shaku babu na rakuni in Allah da ya halittu ɗan in yana so a bashi wani nono da ya bashi naki ba zai isa bashi wani ba Mai isa duk dabba ko tsuntsu ko ƙwaro ko mutum ko dabba irin waɗannan dabba da muke gani kowa idan ya haifi ɗansa ko ya yanke shi ɗansa yake shiga jikin shi an ce kaza ko tsuntsaye ba su da mama a jikin su to amma za ka yarda me yasa ba za ka yarda ba saboda mutum abu zai rayu ba shi. kafin su fara cin abinci da suke ci da suke yin tsuwar ta kawo suke shiga karkashin ta wani yana can cikin ya fito zafi da ya dade shi sai fito to mu kyale akwai abin da Allah ya halitta a cikin uwar wanda suke shiga ci ko su tsotsa da suke shiga karkashin ta kuma shigar da suke yi ta kwanciya daban da wanda suke yi ta cin wani abu ku ringa kallon su yanzu na yi dan suka tashi in ta kwanciya ce in suka shiga sai su jiyo haka kawunan su duka wajen su amma idan ba ta wata bace kawunan a jikin uwaye su kun gane me ce ce hikima da su bayyane har a sun tsaye da dabbobi sama da wannan ke kawai sai a kawo miki wani abu wai ke ba ki a tsammanin ke kwanta kaza ka ne ne menene a ciki duk inda kika shekara 60 70 kina ina me ce ciki to kuma sannan ga abubuwa yanzu nan ko mata kun ga abin da naka yawanci ake cewa an baku a baya lokacin da zaki yayi zaki yayi yaro in eh, kin kaddara nan da sati biyu ko uku za ki yaya yaro to kullum ki rinka shan kullum alkama kullum alkama yana hana ciwon mama ga matar da ta yi sannan kuma abin da kike jin tsoro na ci yi mamar zai kwanta ina hana shi waya a yi yanzu wayan nan idan kika shiga ta bugun sai ki yi bincike ki binciko wani abu wanda zai zama benefit ne gare ki a cikin rayuwar kina ina sai ki goma kawai shi kenan sai ki rinka tunani ko a samu wani tunani da waɗanda su dama rayuwar duniya ko ita suka tsara to waɗannan tunanin tunani shi yasa wani lokacin an gaya muku abu ma kawai hujja sai dai a kanku amma kina kin ce dan Allah sai a ga ko ai ko ko yanzu ba ku gona ku dauka da shigo da shi ba kun zama kamar ƴaƴan kabilu ko matan kabilu wai ba wai za ta yi da wai sai ce masa basket a gaba wai ta ya ya aka wai ta rinka saka ta a ciki goyo a ciki ba a yi to yanzu ɗan da koyaushe a ciki ke koya shi yanzu abin da yake gaya masa kullum ke za ki masa wahala ya zama ɗan agwagwa shi ne a gaba sai dai uwar ta bi shi ko sai dai a bi shi shi ba zai ba da aka sai ki haifi ɗa shi ke a lokacin da ya waya ya yi wata wanda ba ke ba saboda bai saba ga zuwa ba sai yanzu zai ga tasiri kyau zai ga tasiri muhimmanci zai ga tasiri matsayi da aka sai je ya aure ta sai ta tafi da shi shi ke da ta bakin shi. jama'a duk abubuwan da lokacin ko a faɗa a dasi ko ƙwarewa ta al'adu na magabata su nuna muku wani abu akwai wani saƙo da suke isarwa ba a banzaki ba dole uwa ta iya goya ɗanta aƙalla ta hanyoyi guda hanya ta farko tana taimaka mata ne ɗan ta shiga jikinsa kamar inda shi ya shiga jikinta jiya na gaya muku za ku ga iyayenku na dauri idan ba ta sai wa ɗanta wanka in ta tashi masa wanka da wahala ta masa wanka ita da riga a cikinta da wahala ta ne masa wanka ina wannan yararin za ta ɗauke shi ta saba shafi a baya ta ɗaure shi in za ta wanke kwatanniya in za ta wanke bahu in za ta wanke mazubin ruwan ina bayanta za ta yi ta wanki wannan gumin da zai yi da wannan waye a jikinsa haka dan zai tsani wanda kake ɗauka a banza ne a yanzu suna shakuwa da juna ita tana shiga ransa kamar da shi dama ya shiga ransa nan ne uwa ɗanta na fara shiga ransa daga ran da ta kai aure in je mace ta kai aure to daga wannan ranar ɗanta da za ta yi haifa ya fara shiga ransa saboda da ita fara tunanin Allah ya ba ta Allah ya bada da duk inda sai aka yayi wa duk inda kika ga taje fata take Allah ya sa ita ma wata rana a gobe wannan mace nan to da aka shi da ba already ya riga ya shiga zuciyarta to so ake yanzu a raba ci shi ma ya shiga zuciyarki wannan hanya ta farko ke. hanya ta biyu lallai uwa ta yadda lokacin da ɗanta yake so yi bacci kada su ce yaushe kwantar da shi za ta yi bacci a ta shola shi a baya ya yi bacci ma'anar wannan dan ya auro wata mata da suke kwanciya gefe da gefe ba zai zai bato shi ba ina nan tare da uwansu a kowane lokacin saboda ne kafin bacci a jikin wannan a cikin mahaifa da bacci a cikin wasu tartan akwai bambanci tsakanin baccin da yake da wannan da bambanci baccin da yake a cikin mai uwarsa shi wannan na sha'awa ne tsakaninsa da matarsa amma wancan na hana ne tausayi ne da jefe na mutum ya shiga cikin zuciyar mutum to sannan goyo iri na uku wanda dole mace ta ringa yin sa shine sauya goya ɗa a ɓangarori guda uku na jikinta goyon sama goyon sama da goyon ƙasa da goyon gefen dama ko gefen hau dede ne hikimar wannan hafa shi wato a koya masa wannan mahaifiyar taka ka kula da ita sama da ƙasa dama da hauni ciki da wani saboda daga ina ya fito ah, daga ina ya fito na daga ina ke fitowa daga cikin uwansa kenan zai kula da ita a da ya shafe to wannan goyon da take masa da goya shi wani lokaci ya fi karfi a nan iyayen mu na da in suna tafiya suke ba yaro mama za ki ga wani lokacin ta ɓangaren dama za su gudo da shi suna bashi wani lokacin ta ɓangaren kuma ba cewa hakan ba ana cewa yin hakan daidai ba ne a wanda akwai jahiliya a wannan zamani amma yanzu kina da hijabi ki burki ne ne in kika juyo yaron ki kika saka shi a cikin hijabi ki ba shi mama sai me akwai goyo da ake yi da majayi akwai wanda za a so ki sa majayi in ki sani ba kun san majayi ai ko wannan da ake a daure yaro to akwai goyon da ake so ki yi da majayi ga akwai wanda ba a so ki yi da majayi kin ki ba da ba a so ki yi da majayi saboda ya ringa makalkale ki dai yanzu ya fara duk zai fadi to ba zai yadda ba zai makalkale ki to kun dauka ban za su ke yi ku je ku sa su ga sanar da tibiya cikin ku su ga ku su saka ku a aji su koya muku fiye da haka ni dole akwai abubuwan da sai na yi haida a ciki saboda ku mata dole sai an kauce wani abu da za a iya fito a faɗe shi amma kun tun da yawan ku ne mata su sa ku su gaya muku ai ga shi ga shi ga shi ga shi ga shi to bari ku ji wani abu idan aka uwa in ta turo yaron ta ta karkashin hammata yanzu alhamdulillah yanzu tsafta ta zo akwai abin amma duk da haka ai hammata dai hammata ce wata tana wari wata ba ta wari amma akwai guje haka ne kuma haka to wannan abin hikimar shi shine dan ba zai kyamace shi ba duka masa da yake saboda dai ya riga ya yi ne smiling wannan abin ya riga ya shaƙe shi a tare da shi da haka ba zai yadda yi banzar da ke ba wai dan kina wata kasar ta ko wani abin nan ba zai je damuwa to sai mu gani ba dan Allah kai mu na zo sai zuwa ce ce wannan darasin ya amfane da ko <laughs> to wannan a takaice kenan ina ga iya abin da zan iya faɗa akalla na ga na ga muku hanyoyin goyon guda uku da yanayi guda shida wanda ya kamata mace aƙalla ta iya aƙalla kenan runguma rungume da ɗaukar ɗa shi ma iri iri ne iri iri ne to shi ma yau ta yana aka samu damar sai muku bayani wannan assalamu alaikum malam Allah ya ƙara maka lafiya tare da ana rabba amin kuma Allah ya kara muku lafiya tace ita yar kasuwa ce mai awo idan ta sayi kwano to dai abin da na fahimta idan ta sayi kamar kwano goma ita abin da take awo da shi ina koma kwano biyar misali akwai wadansu gurare tunda kasar ƙasar mu akwai kowanne yake suna amfani da kwanan su na awo to inda take siyowa ba irin kwanan garin su bane a fahimta ta kenan na karanta takardar ya kai so kudu so biyar amma rubutun akwai inda yaƙin abin nan amma dai kulasa abin da na fahimta idan ta siyo kwano goma a can ina dawa kwano biyar a nan misali ne to idan haka take nufi ya abin yake za ta ciyar da shi a wurin da ake ciyarwa da farashinsa inda ta siyo daban inda za ka siyar daban ba za ka ce tun da a can da siyo bari zo al'adar can gurin kawo ta nan gurin ba ba zai saurare ta babu in ba ka kuma za a ce tana kawai ma'auni na fatan mun gane to da haka wannan idan haka ne to dama kana siyar da kayan ka ne da al'adar inda ka za ka sayar da kaya ba al'adar inda ka siyo ba kasuwar da ka zo ka taras inda take haka za ka yi ta to idan haka take nufi wanda babu laifi ba za ta ta kawai wuri ba ba za ta yi ta siyo kwano goma ko ta ce ai ta faɗi ba to haka nan da can da ta siyo kwano goma don kuma awon ku yana kaiwa sha biyar ba za ce ta tare ma'auni ba a'a ina nan kawai sai ta kudin za ta yi me sai ni ba da ya kamata ta ci misali ta je ta zato naira goma goma kwano goma nan kuma shi ma nan ma naira goma goma ke sarwa da irin kwanan nan garin ai kun gani akalla in ta auna da nan garin za ta samu kwano sha biyar ta yi yan wahalhalun da sai duk za ta sa cikin biyar din suke da su babu wani abu an gane ba za a ce ta je ta a can babban kwano naira goma nan kuma ta zo na sai naira goma ba a'a shi au ina daga cikin abin da shari'a ta baro al'ada ta je ta auna kwanon da za ta yi amfani da shi ɗaya suke ne ga ne ɗaya kwano ne na au almikiyar almizan duk shari'a ta yi da su abin da aka hana shi ne a kwanon garin naku kuma ki tawaye wani abu a sikelin garin naku ke rage wani abu misali masu sikelin suna nan rage waya misali ka je ka siyo shinkafa kilo hamsin idan ka zo sai ka samu ta kai kilo arba'in da tara da dubu casa'in da tara waya ɗaya kawai aka ce wannan ce kawai aka yi don haka haɗa wannan wannan buhu hamsin kun ga sa ku da kuma na banza a sama to wannan shine shari'a ta hada amma ba ka je ka so a can sai a ce kuma lallai da awon can shi za ka aunar a nan ba tare da cewa awon kwanan nan ba shi ne irin na wanda ake awon shi ba a can ina fatan mun gane a'a wurin da ake awon ki zama to ka tauye wannan to shine wai zuwa mafi take magana akan ina fatan mun gane to da haka idan haka dai take nufi to wajen babu laifi a sai ta siyar inda za ta samu riba in ba haka take nufi ba to da Allah sai ta sake rubutawa rubuce inda zai karatu sosai ta yadda za a sake amsawa saboda fatawa nauyi ce ibada ce in ka ba da fatawa ta kuskure ya ka yi aiki da ita ciwon da ya aiki da ita ya ba shi da laifi amma kai da ka bayar kana cikin matsala to za ka ce ku lura da wannan in abin da zai nufi kenan shi kenan in ba aka fito da Allah ka sake rubuta rubutu mai kyau wanda zai karatu saboda fahimta yadda ya kamata wannan tace tana barar addu'a suna da bukata da yawa dan Allah a saka ku a addu'a ha ah, to kin cikin kade kike da bukata da yawa duk nan muna da bukatu masu yawa sai dai shi Allah bukata ba ta yi mai yawa ko ta ne mai yawa ba ta yi mai yawa saboda haka muna roƙon Allah ya biya bukatu ko wata 'yan uwa da take ita ma tana da bukatar addu'a ko an sace dan uwan ko na ba zai kamata wannan muna roƙon Allah Allah subhanahu wataala ya bayyana shi da ko wata da take ita ma dan uwan ya shigo ne irin yanayi tana bukatar a taimaka da addu'a yanayi ne irin da mun rayuwa ومن الله سبحانه وتعالى دي ولا الله يبارك جابورا نعم عارف بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأقوالهم والله من نوره ولو barakallahu fi to yan uwa masu albarka jiya idan kuna tunawa mun tsaya ayoyin da Allah subhanahu ta'ala ya bayanin Allah ya ko annabi Isa ya yi wa mutane bayanin sakon da yake dauke da shi kuma ya yi albishir cewa akwai gwanzo zai zuwa bayansa sunansa Ahmad da ya zo sai suka karyata shi. To Allah subhanahu ta'ala sai faɗi dalilin da ya sa suka karyata manzan yace yuridu da min shi'urur Allah bi afwahi suna nufi ne su bice su kashe hasken Allah su bisashe shi da bakunansu su wallahu mutum nurihi alhali Allah bai cika hasken sa sai su zai rinjayar da wannan addinin akan kowane addini kuma hasken addinin sai ya kai kowane yanki a ban kasa a duniya walau kare kafiru Allah zai wata koda kafirai ba sa so kafiran nan na ahlul kitabi ne kafiran nan na yahudawa ne kafiran nan waɗanda ma usmai ta abuna ba Allah bane ko ma waɗanda iri ne Allah sai ya rinjayar da wannan addini akan sauran addinai kuma sai ya bayyana shi a ko'ina saboda haka ƙoƙarin da suke yi rana ce in ta riga ta fito kafin hannu ya yi kaɗan ya ce zai kare ta da aka su ma da wahalar da kansu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bayyana addinin sai da rinjaye da shi da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana yake gaya sahabbai yace wallahi la yuhibbanna Allah hadha al-amr ne muku rantsuwa da Allah Allah sai ya cika wannan al'amari wannan addini Allah sai ya cika shi hatta yasira rakib ila sana'a la ya khafu illallah wal ghadab ala mashiyati ta yadda mai addinin ko mutum zai tashi daga nan Madina ije har sana'a Hadramaut yace baya jin tsoron kowa sai Allah zai yi ibada ta ko ina ya kama zai zai yi sallah yanzu ba mu da yin sallah ko ina ko ina ana yin sallah yanzu ba inda ba a sallah abin da zai baki sha'awa har gidan Papa Roma, Father Vatican. In eh, kika shiga Father Vatican, gini da farko da za ki fara gani bayan sun rufe gadi ya tsaron kofa masallaci. Amma Father Vatican, ɓangaren gidan Papa Roma babu coci. Inda eh, coci take sai kin fita take shiga wajen ibada. Amma nan ɓangaren gida, saboda can ɓangaren ibada, musulmin yadda ba abin da yi. Shi Papa Roma akwai musulmai da suna zuwa su ziyarce shi. a je a yi masa da'awa a kira shi zuwa musulunci kwarai kuwa ko ke yanzu ki ga kina da capacity da zaki iya zuwa kice kin zo ne ki masa wa'azi ki kai ne zuwa musulunci za ba ki dama za ba ki dama Allah ya sa kun gani da sai shi ba fa roba waye ne ina da wayewa ba a rigima kuma duk duniya ba ina ke wannan shi kiyancin dan kaje wai zaka wani abin da ma'azi wai a ce za a yi fada sai a nan wuraren ma ake wannan amma ba da kansa ana zuwa yi masa wa'azi a kira shi zuwa musulunci ko mutum ya ce ya zo ina so a haɗa masa dibet da fastoci fada-fada ne mamun kiristoci a zo a haɗa dibet ya zo zai kalubalanci addinin kuma a haɗa to akwai musulmai da suke zuwa su ziyarce shi sannan babban mutum ne a duniya da haka akwai wasu manyan mutane da suna zuwa kasarsa na haka za su kai masa ziyara ko musulmi ne to ga wurin da za su sallah in sun zo kuma shi da kansa idan kuna gana da shi lokacin sallah kai zai ce lokacin sallah ya aje ya sallah kun ga addini da wayewa ke in ka ji faɗa addini to babu hujja ne babu hujja amma faɗe faɗa tana maganin mai karya kawo hujja kawo hujja tana bayyanar da mai gaskiya daga magarici tana bayyanar da wanda yake kan daidai da wanda yake kan kuskure to haka ba inda musulunci bai kai ba kai bal wata rana manzo Allah yana ga sahabbai yace wallahi Allah ba zai bar wani gida ba ko na birni ko na ƙauye ballanta na na birni ba sai sai ya shigar da wannan addini a gida to ga shi nan ki je dokar daji sai ki je ki tara ana sallah a cikin dokar daji ki je ki tara ana sallah shiga kasar kefi ba ki misali je ki wani gari malungo malungo dan garin ma za ka fada sai an koya maka yadda za ka dan ka gani haka a rubutun ba haka ake ba kai donation ɗinka da ba su kuma yadda suke faɗa musu su da a ƙarshe a february ɗin nan mun yi tafiya a je ƙasar kebbi kawai muna tafiya dokar daji sai ku ga masallaci masallaci wani ɗan ko ta haka nan shi Allah da iko yake a cikin arna shi wanda ba musulmai ba ta ɗan masallaci a shi a wurin akwai musulmi uku ko wani ko biyar suna wani sallah ga san yadda shi annabi yayi gaskiya babu inda musulunci bai kai ba ba inda bai kai ba to kamar haka ne wannan sunnar da kuke gani yanzu akwai gidan da babu sunna babu shi kalubale ne ba wani gida yanzu da babu sunna ko ma wanda gida ne daga duk gidan da yake ga dama za mu ce ga wakilin ma gidan haka Allah yake yi in mai gidan ba shi bane to sai mu samu ɗansa in babu ɗansa sai mu samu matan gida ita ce ruhi gidan shi ke an ga hantsi ke nan ne ka gidan kowa musulunci to kuma sunna a hadiyu haka ce na Allah ya ce ah okay ka karanta ku huwa nabi Allah shine wannan da arsala rasulahu bil huda ya turo manzansa da ainihin shari'a wa dinil da addini na gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli Allah ya wannan dake da jayar da wannan addini na musulunci akan dukkanin addinai dan ki bayyana da shi akan kowane addini ibaki nasara da Galama da rija akan kowane addini kuma Allah zai haka walau kare mu mushriku ko mushrikai ba sun ko sun so to da so ki da ki ki da so so da ki duk inda za ko ne ne Allah ta yi wannan abin babu wanda ya saka kai hada shi saboda bai addinin da ta wasu malamai suka ce bil huda ana nufin bil qur'an Allah ya koka za Allah da qur'ani wasu malamai suka ce bil huda ay bil bayyinat da hujjoji wanda suke tabbatar da shi manzon Allah na'am يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم نعم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم نعم. ذلكم خير لكم إن كنتم Allah subhanahu wa ta'ala yace ya yi wannan dina abu ya ku masu imani hal adullukum ala tijarati shin na nusar da ku in nuna muku wata wani kasuwanci tun ji ku min azabin ali wanda wannan kasuwancin ba kuɗi kawai za a samu ba a'a zai tsaye za ta tsere da ku daga azaba da ne wanda ana so a gaya mana cewa sai abin da mutum ya samu in ya takaita a duniya bai amfana ba ka samu abin da ya tsere da kai daga azabar Allah to shi ne ka amfana da rayuwar duniya ba za ka samu wannan ba dole sai ka kyauta da hanyar ka ta nema annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ku sani annahu la tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajala babu wata rai da za ta mutu ba sai ta karar da arzikin ta gaba daya duk wani abu da yake ga ya ko kika ga ta mutu to ta karar da arzikin ta na ci da na sha da na numfashi da na taku da na kwanciya da na gani da na ji da na magana duk wani abu ta karar da shi har abin da za ta mallaka da tafi ta bari duk ta riga ta ga mallaka haka za ta mutu bayan gama da annabi yake fatabul fatakun da ka kuji wa Allah wa ajimi domin falon da kyauta ta wajen nema annabi yake ce ku sani ƙoƙarinka ba ya sa ka samu sai da abin Allah ya kadara za ka samu kamar yadda lalacin ka bai sa ka samu kasa da abin Allah ya kadara za ka samu an riga an gama ba sai ake mutum ya zauna ya saki hannu raki su ya nema ba a amma dai abinda magana take sa, kar ka yadda kar ki yadda kar wanda iya dai ne muku ta mummunar hanya ka nemi dukiya ka nemi arziki ta kyawar hanya kana amfanuwa da arziki ne kadai idan ka sami shi ta kyakkyawar hanya amma in ba haka ba duk inda kake ganin ka amfana da arziki to tutuwa kai ba a zo kai ba za ka manzo Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku kyautata wannan nema kar yi sama da faɗi kar yi haddima kar yi sata kar yi tata kar yi karta kar yi nudo duk wani abu da ake mara kyau a samu kuɗi kar yi. tsofiyar kuɗi wake ɗaya ne ba ta gari mummunan da ka ɗauko ɗan ƙwaya ɗaya ka saka a cikin mai kyau sai a shi gaba ɗaya guda ka sai mun yi taka tsantsa Allah ya ba mu yi ko me nuna billahi to ga kasuwancin ku rinka yin imani da Allah wato jahilu da fi sabilillah kuma ku dinga yin jihadi magwarmaya, cikin ɗaukaka addinin Allah bi kuwa da dukiyoyinku wa anfusikum da kuma rayuka da kawunan an fara gabatar da zuciya saboda muhimmancin ta a wajen zuciya idan mutum ya yarda zuciyarsa ta riga ta tafi sai ga sai me amfanin sauran da shi shi ma shi ba ya fi ta ba tunda wani ina jin dukiyar ita ce rayuwarsa in babu ita ba zai rayu da aka ka aka fara gabatar da dukiya ku ciyar da dukiyarku dan Allah na ɗauka addinin Allah sannan ku yi aikin da kawunan ku ka yi da kuduriyarka ka yi da gangar jikinka kada ka yarda ka fi da wannan akan wannan an fara gabatar da wannan saboda mai mantata wajen ɗan adam an jinkirtar da wannan saboda ainihin a nuna ɗan adam duk kima da darajar wanda ɗin ubangiji ya nuna za ka karkace ga wani abu da ya fi da ka ka yi saboda ne wata jahilu nuna fi tafi da lahi da abuwa wa abu Allah ya ce zalikum khairul lakum wancanan ku yin hakan shi ya fi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun in har kun san haka to ku aikata eh kun san haka yafi alkhairi to me zai hana ku aikata ai duk dan adam a kasuwar sai yana sai da zai samu riba haka ne ko ba haka ba to me zai hana kai ya fita za ka samu riba ka sayarwa da Allah dukiyarka ka sayarwa da Allah da rayuwarka in ka siyar zai baka fiye da abin da ka rasa tunaninka yaya ne a bayan Allah zai jibance su in ka je lahira kana tunaninka ka bar wannan gidan mai iya condition me ka ko ina ka da tunaushi wajen kwanciya mai daɗi kallon abu kaza abu kaza ka je gidan aljanna inda aka sifanta ta fiha ma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khabara ala qalbi bashin. ka je gidan da a cikinsa akwai abin da ido bai taɓa ganin sa akwai sautin da wani kunne bai taba jin sa akwai kuma abin da tunanin dan adam kowaye bai taɓa kawo bai taɓa tsara shi ba balle da zama yi shi ka je wannan gidan to saboda haka wannan ita ce shi ne kasuwanci mai riba Allah ne yake cewa ba na nusar da ku zuwa gare shi ba to in mutum ya yi haka me za a bashi ya fi lafu يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار jirgin من akwai ƙari? Mm-hmm. Allah ya ce in kun yi haka ya fitar lafin zunuban zai gafarta muku zunuban. Kuna yin imani? Kuka sayarwa Allah da dukiyarku da rayukanku to shi kuma zai gafarta muku zunuban Allah Ramadan ma ya faɗa sura ta tara sura ta tauba inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa malahum inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا نعم وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا فالحكم الذي بايعتم نعم وذلك هو الفوز العظيم الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم للي الله ya siyi dukiyoyi da rayukan mumine da bojinsu sun yi ciniki ya gaya musu ya saya su kuma su siyar masa duk da ya yi wannan ciniki tsakanin sana me zai ba su in suka ba shi rayukansu da dukiyoyinsu da an da kuma Aljanna? su kuma zai ba su aljanna Allah ka ba mu aljanna jiya na ce Allah rama kana son aljanna ya ce insha Allah Allah rama kana son aljanna a to ta gyara to a ce kada sa aljanna ka ce insha Allah an gane mu Aljanna da azizi take ma ba zuwa bane ko kuwa ai sai ka je ka ka bambaro ka zo duk inda baya Allah ya ba mu aljanna to Allah ya ce zai ba su aljanna bi anna lahumul janna me za su yi shine yujahidu fi sabilillahi amwalihim wa sai yaƙi gwagwarmaya don ɗaukaka addinin Allah da dukiyarsu da rayuwarsu. Faya katulu ya su fi sabilillah faya nuna sai su kashe wa nuna kashe su wa'adan alaihi haƙa wannan kuma alƙawari ne tabbatacce akan Allah duk wanda yi wannan dan shi dan gaskata wannan kasuwanci wannan yarjejeniya da aka tsakanin tsakaninsa da Allah Allah zai ba shi aljanna Allah baya saba alƙawari wanda kuma na da a cikin attaura ina da a cikin injila kamar inda yake a cikin alqur'ani ba kuma wanda ya fi Allah cika alƙawari da haka ku yi farin ciki ku yi murna ku yi albishir da wannan alƙawari na Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan shi ne rabo mafi girma wanda ba mu wanda rabo mai girma wanda ya bi shi Allah ka ba mu aljanna sai kun ya kai kun lafa zunubanku zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma ya shigar da ku gidajen aljannatai wanda koramu na gudana a ƙarƙashin su wa masakin ba, da wasu wuraren zama masu dadin zama fi ki adin a gidan aljanna ta dawama kun ga nan duniya duniya bai dawama ce ba bai dawama ba ce da ka za ki gani dukkan gida ran da aka tare a gidansa to kun dukkan sa bai zai rinka yi da haka ya aka shekara biyu ko wani biyar sai ka ya kamata gidan na yi masa fenti a masa kwaskwari ma ya sake kwaskwari kuma dole ne kullum a rika share Allah ya sa kun gane to gidan aljanna kullum za ki ga kamar sabon gini ne aka yi kuma ba ki kasa ki gidan ba za ki ga kanta kamar ba ni jiya ba ne wato ke kya ce kullum sabon zubi ake sabon gini ke ma mai gidanki ma kamar sai ki ɗauka kullum ƙera kwaki sabon saboda da wuri ne da Allah ya ce dan dawama kasancewar da dawama ranar duniya wai menene aka ce yau da gobe me sa a mara amarya haka aka ce yau da gobe me sa a mari amarya da Allah a ce an goya ya da amarya zama yau da gobe ba fi abin da ba ta sawa to da haka aljanna Allah ya mata shirin da ba za ta shi mutum ba kullum jin jirgin a yi ai sabo ne ke mace kina jin kullum amarya ce shi yana jin kullum ango ne da Allah da ango da amarya kullum ya yi. ai zaman lafiya ne kwanciyar hankali ne annashuwa ce walwala ce walkajali ne duk wani abu da za a sifanta shi da rashin da jin daɗi a nesa ta ci gaba da damuwa ta ango da amarya ke da haka ma hausa suka ce ran da duk aka ce a mace ta tare a gidan mijinta ran da duk a cikin su aka ce wani ya mutu wani ya mutu zan aljanna saboda mai zuciya ta ba komai ba komai duk bakin ciki duk wata damuwa ko ne ne ne yanzu ba shi to haka Allah ya wa aljanna jama'a kullun kina ji ke amarya ce kullun yana jin shi an goyi kenan ba fada ba tashin hankali ba damuwa ba wani abu to yau haka ake gobe ma haka jimu ma haka dama jiya haka aka yi gata ma haka wannan sati sai ma ka daina lissafi saboda lissafin ne za ka yi kai ba tsufa za ka yi shekarun an rike su iya waɗannan shekarun ya za su zauna babu gaba babu baya tsirar jikin iya nan za ta tsaya babu gaba babu baya komai da ka sani a gidan haka ike ba gaba ba baya an riga an gama saboda haka ba za ka ji cewa ta kishe sheka ba ba za ka ji cewa wannan abinci kai ka gaji da shi ba kai ka gaji da abinci dai kullum ba za ka samu wani Allah ne kai ba aljanna a gane da aka yi tafi ta adin a gidan aljanna sai na dawwama zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma ukhra tuhibbunaha akwai wani abu wanda kuna so wanda ba faɗe shi ba nan ne wannan abin nasrun min Allah shine taimako daga Allah wa fathun qarib da kuma buɗi na kusa za ci maka da yaki wa bashirul mu'minin Allah ya ce albishir ga mu'minai waɗanda suka yi imani imani na gaskiya cewa za a ba nasara maka za a ci maka da yaƙi kuma aka ci maka da yaƙi za a ci duniya da yaƙi kenan dan ita ce uwar kowace gari a duniya na Allah يا أيها الذين آمنوا قال عيسى بن مريم للحواريين كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين Allah ya ce wa lazina ya kuma imani kunu ansaran lahi ku zama to bace makan Allah ku tara maka kuɗi ina da rauni ku taimake shi ya gaza ku isar da shi ya talauce ku shi a ba abin da yake nufi ku ku taimaki addinin Allah kunu ansar Allah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin kamar yadda Isa dan Maryam ya ce da hawariyawa sahabban sa daga duka mafi kusancin sa man ansari ila Allah waye zai taimake ni wajen zuwa wurin Allah ma'ana isar da addinin Allah subhanahu wa ta'ala qala al suka ce nahnu ansarullah Mune ne mataimakan Allah ma'ana mu ne ‘yan ga aikin Allah wannan aikin da Allah yake so ayi to da mu ne za a yi shi فآمن الطائفة من بني إسرائيل شو نقنقني نبني إسرائيل سكي إيماني وكفر الطائفة ونقنقني كما سكي كافر شيء فأيدنا na آمنوا على عدوهم sai muka karfafi waɗanda suka yi imani akan abokan gabarsu ba asbahu zahiri sai su waɗanda ba imani suka wayi gari su ne ababen taimakawa su Allah subhanahu ana ya rinjayar akan waɗanda ba su ba wanda duk ya rike Allah Allah zai taimake shi wanda duk ya rike Allah Allah zai rinjaya da shi akan abokan gaban shi wanda duk ya tsaya wa Allah Allah zai tsaya mishi Da ila Allah fi raha ya rinka fi shidda haka manzo Allah yace ka kulle kyakkyawar alaka tsakaninka da ubangiji lokacin da kake cikin yalwa kake cikin walwala kake cikin wadata in ka fada cikin kunci ka fada kwata Allah zai sanar kai sai ka samu ka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kyauta da alaka tsakanin mu da shi Allah muna roƙon ka mana jagora ka dora ma kan daidai to kuma da zamu fara insha Allah mun kawo ƙarshen tafsirin wannan sura kenan in Allah kai mu gobe sai mu tashi farkon tafsirin surar juma'a da fata bin faɗa ya zan daidai Allah ya ba mu lada inda muke gode kuma Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki da ne santa kuma ya ba mu ikon ne santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulunci صلى الله وسلم وزد وبارك واكرماتهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله